Masu saurare barkamu da wannan lokaci ta cikin shirin daga Laraba tare da ni Muslim Muhammad Yusuf da sauran abokan aiki daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM a wannan lokaci. Idan ka janci garin kwaki na kashe, ruwa yana baka da idan ya baka da lafiya amma duk mutum mai lafiya ya ce koshi ai gari abinci ne ai. Abin da na sani akan garin rogo yana dan taba ido. To in ma baka da ciwon ido gaskiya dai kana yawan sha yana kawo matsala. Shin gaskiya ga wannan lamari don gaskiya. Shin kun yarda da cewa yawan shan garin kwaki na kashe lafiyar ido ku fara gani garara-garara kamar yadda ake faɗa? Ko kuma yana tsotse ruwan jiki ko jini idan aka cika yawan sha? Wasu na shan gari a matsayin abinci su ƙoshi, yayin da wasu suka ce illa idan lokacin marmari ya kama su kawai suke ɗan taɓawa, shi kansa kuma sai an mushi haɗin kauri. To amma duk da haka ana yawan yaɗa wannan ƙauli da ke cewa yawan shan garin kwaki yana kashe lafiyar gani da dai sauransu. A cikin shirin daga Laraba na wannan mako mun duba gaskiyar zancen cewa garin kwaki yana kashe lafiyar ido ko akasin haka. Ku biyo mu cikin shirin. Wasu mutanen da suka ce suna shan gari ba ƙaƙƙautawa sun fara bayyana mana ra'ayinsu akan wannan batu da ake yi. da suke ganin shaci faɗi ne kawai. Kuma ya danganta daga irin haɗin da kai wa garin kafin ka sha. Ni gaskiya gari bai ɓata ido saboda iyayenmu da suke shan gari tun 1970 wani abu kuma gari carbohydrate ne uh, um, body building food so idan gari yana ɓata ido that means rice ma shi ma yana ɓata ido kenan saboda dukansu um, da suke aiki a jiki iri ɗaya ne so ni ba zan ce gari yana bata ido ba kuma ni ka gani ma abocin shan gari ne kuma kullum ina duba ina duba idanuna kuma doctor yana gaya min idanuna na da kyau ban taba ciwon ido ba ko na minti ɗaya a rayuwana assalamu alaikum sunana usman gaskiya to me eh, gari too much gari gaskiya to me ba lallai ya bata ma ido ba ko da dai an ce doctor ne ya yi investigating ya yi dube-dube but still amma tumi wanda na sani da gaskiya too much gari na sa ulcer in dai kana da ulcer gari na sa ulcer ka ya tashi immediately in dai ka ci shi with empty stomach ba wai ka sha shi bane dan marmari ko wani abu amma too much gari tumi gaskiya ba ba lalle bane ya bata ma ido saboda iyayenmu da kakanninmu suna yawan shan gari kuma mun zo mun same su abin da suke yi ne a da kuma mun zo mun same shi ana yin shi yanzu kuma sai a zo a ce yana bata ido kuma ba shi bane in ido tun da kana da matsala ido tun da kana da matsala ido to definitely amma wai ba lallai gari bane ya sa shi ya ce zai zama ma ciwo ba ah, da farko suna na isa ibrahim daga nan garin kaduna gaskiyar labari wannan lamari ba kwan labari ne a gurin mu kuma a shekaru da yawa da suka wuce muna amfani da garin kwaki kuma ba mu taɓa ganin wani aibu ko wata illa ba kuma sa'an nan akwai wani jinsi wanda sun fi kowa amfani da garin kwakin nan kuma ba a samun irin wannan matsalolin da gurinsu wanda za su iya cewa sun ga masu irin wannan rashin lafiya a gurinsu saboda haka ta yi dai ra'ayin shi ne ko yana da wani ishu akai shi yasa ya faɗa haka shi wannan dabto da ya faɗa ko likita da ya faɗa haka ko cikin duhu zan gane ka ina karatu a cikin duhu kuma na sha garin kwaki ban san adadi ba na sha garin kwaki da safe karin kumallo na sha garin kwaki da rana na sha garin kwaki da daren kwanta ne bacci kaga kashi uku nan ko garin kwaki nake sha na biyun su garin kwaki zan mai da shi abinci na tsawon lokaci ina ci a idan ka ci garin kwaki na kashe ido ai da baka da idan ya baka da lafiya amma duk mutum mai lafiya ya ce koshi ai gari abinci ne ai yanzu garin ba gona ma da ake mashi ba yanzu kai mai haɗin su kayan miya da suwaye da waye aka yanka tumatir da suwaye sai ka ji ran gaɗa suna na nasiru sha ban taɓa jin irin wannan yanayin ba kuma ina sha gaskiya sosai dan duk lokacin da na ji ban jin marmarin wani abinci ma an ba garin ba shi kawai nake sha eh amma na kan ji dai mutane suna kuɗi amma ni za ba za iya cewa ga shekaru dan na dan dai tun na so ko a gidan mu kafin fara ma sana'a gari ma ni ana siyo shi mu sha shi kuma na zo in ci kai na sana'a kuma ina yi ina sha ni ni ne mai suna mace garin Kesarwa gaskiya da cewa an sinta kai na nan wajen da ba za ka gani nan ba ko da ka gani da glass kawai glass da nake amfani da shi na rana ne sun glass amma ban da haka ma bana amfani da komai shine ake sira da shi yanzu da shine mai araha sunana maimuna musa alasure gaskiya ina shan gari ina yawan shan gari don ina son gari sosai. A makaranta ina kusan shi ne abincina a makaranta. Sannan in na dawo gida ma in na ji zan ci, in na ji sha'awar in ci, ina siya in ci. Gaskiya gari bai bata mini ido ba. Abin da ya sa na ce bai bata mini ido ba, to ko kuma ban duba na tabbatar yayi yi affecting ya bata idan ba. saboda dai ni gari abinci na ne ina jin daɗin ci ina kuma siya ina ci sai dai na san abu ɗaya gaskiya in na ci gari ina yawan shan ruwa sannan zaka ji mutane suna cewa gari dama yana sa ƙishi yana tsotsa ruwa to abin da na yadda da shi ina shan ruwa sosai in na ci gari ko kafin in ci gari. Ni suna na um, malama Aisha. Mudu uku nake siya idan na tafi makaranta ga baki amma yana karewa saboda da bayan kaɗai nake sha ba. Nakan ƙara siyan wani kamin semester ya kuma Amma ni baya damun idona saboda ni har yanzu idona fiya kalau kuma ban ji daban ba. Shi ne nake shan gari ne ta jin daban ba da idona. To barkan mu da yau da fatan mun wuni lafiya. Gaskiya maganan gari ni ina daɗewa ban sha gari ba. Kuma ni gaskiya ko da da nake ɗan amfani da shi haka ban taɓa experience wani ciwon ido ko kuma abin da ya shafi har makamancin haka ba ni gaba ɗaya rayuwa na ban taba samun wani matsala na ciwon ido ba ban banda abin da zan iya cewa gari yana da ban da wani tabbaci da zan iya cewa gari yana da illa ido ko kuma a'a bai da shi ko kuma ni ga abin da ya taba mu. a ni dai ba na sha ma na suna sha saboda wata rana sai ka ga abincin gidan ma ya gundire ka gana suka sha gari da gyada kuma mun yi da yanzu ne dai ba mu yi saboda zancen lafiyar mu eh, da sauran abubuwa kuma shi gari dai ni ban ga wani abu a cikin gari ba don mutum na son shan gari ko yana son yana marmarin shi to wani lokaci zuwa mm, kana jin kamar ka sha gari ko ka yi dan kwado ka ci da ka ci shi da rana haka da yake ya fi dai a yi shi da rana shan garin ma wanda ka yi shi da rana kai zai kumbura maka da ciki na san dai wasu suna cin shi da yamma amma dai gari ba wani illa haka sosai muka san yana da shi ba kuma in ka saya ma zai rage sayayyan abinci da ciye-ciyen yara a gida Uh, malama eh, mutane da dama sun ce eh, shan gari yana bata mutum ido me ka sani akan haka Amma ma labari muke ji ai ba mu san ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane gari dai carbohydrate ne kowa ya sani sai dan ka sha shi da yawa kuma ya zama wani abu daban amma dai <laughs> kamar mai cin tuwo kullum ne da dare ka ce zai bata mai ido saboda haka wannan zancen dai to likitoci ne suka sani mu dai haka haka ce akwai waɗanda suke ganin za a iya yarda da wannan zance saboda sun taɓa jin wasu hikayoyi masu kama da hakan da kuma suka ce a nasu ra'ayin lallai idan shan gari ya yawaita mutum zai iya komawa ganin gari garara garara gari da ya dai zama mana kusan abincin da muke ci kullum dai yanzu Kashi shi garin ma wata sa'in ma da wannan muke ci zallan shi ba shuga saboda yanayin yadda abubuwa suka lalace da yanayin rashin kuɗi da yanayin wahala da sauransu sannan kuma zuwa ga tambayan ki na ci tambaya cewa ko yana ɓata ido gaskiya na lura cewa tun da na fara sha ido na kam ya samu matsala ido na ya samu matsala gashi ko kuma kwanaki na je na tambayi likita likita sun ce wai dole sai an bani tabarau in dinga sawa amma kuma gashi kuma saboda yanayin rashin kuɗi babu kuɗin ma sayan tabarau haka nan dai mutum yake dan lallaba idan yana maniji yana amfani da shi yana kallo yana kalle kalle amma kuma ita garin ita ce abu mafi sauki da mutum zai iya saya saboda haka na kasa can daina cin shi kullum sai na ci kullum sai na ci ga rashin kuɗi bayan da mutum ya iya shi ya fi araha a kasuwa sunana nafisa bello gaskiya gari dai too much of it yana sa illa ido but amma idan kana taking din shi not that much bai da effect amma if you are taking it safe rana dare yamma ko da lokaci every day ya are taking gari yana da illa gaskiya saboda na daɗe da jin shi amma ban dai samu facts in ba da gaske but i really believe too much of it zai iya causing damage to your eyes Suna sunana maryam abubakar to gaskiya abinda na sani akan garin rogo yana don taɓa ido gaskiya don lokacin da muke yara mun zauna a kasashen yarbawa to bari ma masu ciwon ido akan hana su sha saboda da sun sha sai ka ga ciwon ido ya dan karu sai irin masu ido jajaye na sai ka ga jajaye ya dan karu yana kaikayi to in ma ba ka da ciwon ido gaskiya dai kana yawan sha yana kawo matsala daga nan zaka ji ido na kaikayi yana ja to gaskiya ga rogo yana dan kawo wannan matsala to barin ma bangaren na jini kuma don lokacin da muke yara iyaye mu sukan gaya mu a ce yana don affecting jini shi ma don ba wai yana kara jini yana wani sai dai kuma ya don jini ya kara kamewa eh ina shan gari saboda ni dan makaranta ne kuma ina buƙatan gari waɗansu lokaci da abinci bai ishe ni ba in haɗa hadda gari saboda in ƙoshi sosai ina siyan kamar mudu biyu zuwa uku saboda ba kaɗai ne a ɗaki na ba kuma kusan gaba ɗayan mu muna shan gari wani lokacin ma mun dawo daga makaranta kuma ba abinci za mu iya jiƙa gari izili mu sha shi kuma mu ƙoshi. To an ce gari yana ɓata ido ka taɓa jin wannan magana? Eh na taɓa jin wannan magana ana cewa gari yana ɓata ido amma kuma wayansu lokacin babu yadda mutum zai yi dole ya sha wannan garin saboda shi ne yake da arha a kasuwa kuma shine za a iya samu easily a ko'ina. Jama'a assalamu alaikum mai magana da yana Ajib Shehu Eh, a magana na gari wanda yake kawo irin ciwon ido ko wani abu abu ne wanda gaskiya shekaru da dama tun iyaye da kakanni ake faɗa ka san irin wayannan research nan da ake ko wani abu mutanen mu da yawa sukan ɗauke shi abu ne na wasa wanda ba sa tunani kamar irin zai fara haka in ba wanda suka gani ganau ba ko wanda suka gani da su. to shine zaka ga sun aminta da shi ko wani abu to amma mu kaga irin da muka zo a zamanance irin wannan abubuwa ne wanda muke kiyayewa saboda mu muna ganin shi ko ba a zahirance ba abu ne wanda muke ji kuma muke gani saboda yadda da irin research da muka gaskiya eh, gari yana daga cikin abubuwan da yake saurin kashe ido da kuma yawan sa ciwon ido ballantana mutum ya mai da shi abu wanda yake ci ko wani abu to amma yanzu a irin da muke kasa irin ta Najeriya wanda kasa ce wanda take tasowa to da yawan mu talauci da wasu abubuwa yakan sa irin wa'annan abinci wa'anda su ne suke zama mafi sauki ga dan adam da ya ci to don haka shi yasa muke yawan shan garin sunana Yazid Aliyu mazauni jihar gombe a arewa maso gabashin tarayyar najeriya gaskiya wannan akan na game da wayar da ake cewa yawan shan gari ma'ana garin kwaki kenan ko kuma a ce garin rogo yana taɓa lafiyar ido zan iya cewa e ni turuni na iya da zan aminta da wannan ba don komai ba saboda wai scientifically ana cewa taking too much of carbohydrate can be affected by malatus irin yanayin abinci da kake yawan ci haka wanda in yana da starch a ciki shi ke haifar da ciwon suga so gaskiya sinadaran da ke cikin wannan kasaba din wato shi rogo zai iya haifar da matsalar ganin ka saboda me kana yawan cin abu maybe da safe da rana da daddare dai ka zaka ci abinci iri guda ne to ka gani zai iya haifar ma da matsala a idanunka domin ya rage maka gani ko kuma ya kawo maka karanta gani maybe short sightedness da long sightedness da ake cewa so don haka ina gani a na ra'ayi gaskiya e yana kawo matsala kuma dalili na na cewa haka saboda wannan sinadaran da ke cikin shi kasaba din ba ma sai gari ba duk wani abu inda carbohydrates ne din yana haifar da hakan kuma in ya haifar zai na taba idan lafiyar gani don haka shi yasa ake so ana dan mixin da wasu abu irin su proteinous irin su fat and oil da dai sauransu wanda zai samu ka samu balance da shi ɗinka to gaskiya a nawa ra'ayin kenan lafiyar idanu yana tabuwa in kana yawan shan gari sosai da yawa na ra'ayin wasu al'umma kenan game da batu na shan gari To da yake mun ji wasu cikin bayanan sun ce daga cikin kayan da suka samu game da yawan shan gari shine yana zuke ruwan jiki ko jini. za mu ji ta bakin masana kiwon lafiya baya ga ƙwararru a fannin idanu. Amma kafin ga wata tsaraba daga Nana Khadija Ibrahim wadda a wata ziyara da ta kai wa wata mai siyar da gari kuma ta jefa mata wannan tambaya. To um, gani nan a shaga mai siyar da uh, gari uh, malama ya sunanki? Sunana Jamila. Ina sa da gari. To um, Jamila an ce gari yana kashe mutane ido me zaki iya faɗa kan haka? A uh, karya ne baya kashe mutane. there's nothing like that. Mm. Gary has a lot of benefits. It even gives you energy. By Akisha Mutani. It's just that people have wrong perspective about it. Mm. That it makes you go blind and um, you have a poor eyesight and all that. But just the truth is that by by Buy buy a bata mutum ido. By a bata mutum ido. Gary, yana da kyau sosai a jiki. to baki taba samun mutane da suka zo suka ce miki ya bata musu ido ko ya musu wani abu a jiki ba a ban taba samu ba to yanzu gari kwana nawa mudu sai zan ce jaka yake miki idan kin siyo na na siyo kaman jaka biyar biyar in a hmm. week i can finish five bags of gari in a week iya dadewan shi kenan eh to uh, yanzu da aka shigo wannan watan disamba hmm. kina samun mutane da suka fi siyan gari fiye da watanni eh sosai ma ana siya shi sosai yanzu because abinci din gari is very cheap akwai araha to ya arhan gari ah, dari biyar mudu daya yana da kyau and it's something that even the less privileged can afford to mutanen da suke zuwa siyan gari a wajen ki kina samun wanda suke kara dawowa bayan sun siya a ah, sosai ma because gari na yana da kyau sosai suna zuwa sosai to shikenan mun gode to an gaida na na Khadija Masu saurare shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Instagram da Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM Jos a jihar Plateau a kan mita 93.3. da Nas FM a kan mita 89.9 a Jolan jihar Adamawa, da Badagi Radio a Minan jihar Neja a kan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Garkuwa FM a kan mita 95.5 a jihar Sokoto, da Haɗin Kai FM a kan mita 108 a Maidugurin jihar Borno da alfijin Radio akan mita 91.5 sai kuma trustradio.com.ng. To tun da mun ji mahangar da al'umma suke kallon wannan batu, bari mu fara a duba batun lafiyar idanu, inda muka ji shin ko da gaske ne yawan shan garin kwaki yana taɓa lafiyar gani? Mun ji ta bakin wani likitan idanu game da wannan batu ga kuma ƙarin hasken da ya muna. My name is Dr. Emmanuel Dinna Bright. Sunana Dr. Emmanuel Obinna Bright, ni likitan ido ne. Presently, there is no findings that the fact that drinking of garri could actually lead to a possible blindness. A yanzu haka babu wani bincike da ya nuna cewa shan garin kwaki yana kawo makanta. Har yanzu babu wani bincike mai alaƙa da hakan. Sai dai kamar yadda yake a kimiyyance za mu iya yin bincike nan gaba kan ko shan gari yana da alaƙa da makanta. A yanzu binciken da aka yi kan gyararren garin kwaki da muke ta'ammali da shi a Najeriya da yammacin Afirka baki ɗaya, an duba yawan sinadarin cyanide da ke ciki da aka tabbatar da shi amma kuma babu sakamakon binciken da ya nuna garin kwaki na kawo cutar makanta. Mm. To amma me yasa ake alakanta shi da ido duk da babu wani bincike da ya nuna hakan mutane sukan yawan buga misali da cewa yana taɓa lafiyar ido. No, that is not. That is how we still call it a myth. Mm. All right. A babu wata alaka tsakanin ci ko shan garin kwaki da cutar makanta kowace iri kuwa. Kawai jita-jita ne ko camfi na jama'a. and any form of blindness. Wato dai matsalar kawai idan an samu akasi wajen sarrafa shi kenan shine akwai damuwa. Yes, now which is why I had to bring up the notice of you know the amount of cyanide. Eh akwai shi yasa na kawo maganar sinadarin cyanide. Akwai buƙatar idan za a samar da gari daga rogo akwai matakin da ake bi na tsima rogon. To idan ba a tsima shi yadda ya kamata ba akwai wasu sinadarai da ake kira active compounds da za a iya samu a garin da aka samar. wanda kuma idan aka ci shi ko sha zai iya shafar lafiyar ɗan adam. Amma idan an bi hanyoyin da ya kamata wajen sarrafa rogon, za a samar da gari mai cike da inganci. Hmm. To da ƙarshe mai za ka gaya wa al'umma da suke tsoron shan gari saboda tunanin zai rage musu gani ko kuma rage musu ruwan jiki ko wani abu daban? Professionally, now this is my take on that. While we all know that gari is not you To likitanci kuma a mahangata, duk da yake garin kwaki baya cikin abinci mai gina jiki, amma yana taimakawa marasa ƙarfi sosai, kuma shansa ko cinsa baya kawo cutar makanta, domin babu binciken da ya nuna hakan. So let us try to debunk the myth that the intake of well-processed garlic would lead to any form of blindness. That is only a myth and we don't have any studies suggesting that. Way. To da yake akwai masu ganin baya ga fannin ido har da batu na zuƙe ruwan jiki ko kuma jini. Bari mu ji abin da wannan ƙwararren likitan zai ce a kan wannan hasashe. Sunana Dr. Shuaibu Musa, ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa ta Barau Dukut da ke nan Kaduna. To, kamar wani ƙarin haske za ka yi game da mutanen da suke hasashen cewa yawan shan gari yana taɓa lafiyar jikin ɗan adam? Eto, eh akwai ɗan ƙashin gaskiya ga wannan lamari don gaskiya saboda shi gari idan ba a sarrafa shi da kyau ba yana kunshe da wani sanadari da a jiki yakan zamanto abin da muke ce ma cyanide to shi cyanide gaskiya lamari shi ne guba ne ga ɗan adam yana iya kawo illa hmm. ga lafiyar jikin ɗan adam kamar shi gari ana sa shi a wani fannin abinci ne dama? Gari yana fannin abincin da muke cewa carbohydrate. To ina batun da wasu ke cewa mm, ina batun da wasu ke cewa kamar yana tsotse ruwan jiki idan aka cika yawan shan shi eh, ko kuma taɓa lafiya ido. A lallai wannan gaskiya bincike bai tabbatar da wannan ah, hasashe din da ake faɗi din ba. abin da kawai muka sani shine cewa yana ɗauke da wannan sanadari na cyanide wanda shi ma in ba a sarrafa shi bane da kyau yake in mutum ya yi amfani da shi ya ci to jiki yakan sarrafa shi ya zamanto guba a jikin ɗan adam kuma wannan abun ya talaka ne ga numfashin ɗan adam ba ƙarin jini ba ko kuma ba tsotsin ruwan jiki ba ko kuma lafiyar ido babu ko daya daga cikin waɗannan kamar da masu tunanin cewa ma yana taba lafiyar jini ko kuma yanayin yadda ila mutum jinin shi ke gudana? Abin yake ya talaka da amfani da maganan jini hmm. shine kasan shi jini yana dauke da sanadari da muke cewa hemoglobin. Shi hemoglobin din nan shi ke daukan iska ya watsa duk cikin jiki, oxygen, ya watsa shi duk a jikin ɗan adam. to shi sanadarin cyanide yakan haɗu da wannan hemoglobin ɗin ya yi ɗauki abunan da zai hana eh, ya zamanto guba ta yadda zai hana ɗaukan wannan sanadarin oxygen ɗin ya watsa dau jiki. Kamar ka yi bayanin yadda za a sarrafa shi domin kashe waɗannan ƙwayoyin cuta da kace a cikinsa ta yaya kenan mutum zai iya sarrafa shi ko kuma zai sha shi eh, ta yadda ba zai kamu da irin wannan matsala ba. wato sarrafa din da ake magana wato tun da ake yin gari din kasan daga shi rogo sai sun jika sun busar da shi sun nika sannan su soya da sauransu da sauransu to waɗannan su ne muke ce sarrafawa to waɗannan sarrafawa din in ba a yi su da kyau ba gaskiya aka tsallake wani mataki ko ba jika shi ya daɗe ya wannan sanadarin ya fita ba to wannan abun yana iya faruwa ba wai sarrafawa ta fannin kamar cikawa a sha ko mm. eh, no ba haka ba mm. wurin yin gari din ne kamar dai yanzu duk jita-jitar da mutane suke yadawa na cewa gari na taɓa lafiya babu wani abu kenan a eh, eh. hukumance na fannin lafiya da ya tabbatar da cewa yana da illa. to illa iya wannan bazance na da nama mm. cewa yana iya zama guba a jikin mutum ah, ta yadda zai iya shaki numfashi a sanadarin oxygen wanda ya kamata ya zaga duk jiki sai ka ga ya kasa to wannan ne kawai matsala din amma ba wai lafiyan ido ko wani abu ba haka yadda mutane suka dauka na. da kalaman ta Shu'aibu Musa na asibitin Barau Duka da ke Kaduna muka zo ƙarshen shirin daga Laraba na wannan mako. Mashaya gari da waɗanda ba su sha kuma muna fatan kun gamsu. A madadin sauran abokan aiki musamman Muhammad Awal Suleiman da na Khadija Ibrahim, Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Daily Trust.